idan ana da raye da uwa ake in ana magana Najeriya zai za ta arewa na gaba don ƙasa albarka ta muke tabbata tuta shegu tanana. Wa za ya mai da halin na wadiyo in ba za a amadu Bello ba ne ba. Idan ana da raye da uwa ake in ana magana Najeriya don ƙasa ta arewa tana gaba don ƙasa albarka ta muke tabbata tuta shegu tanana wa za ya mai da halin na wadiyo in ba za a amadu galla ba ne ba wasu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ne muke ciki Shirin da kamar kowane mako kan zo daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar NTA Gusau, inda mukan ɗauko na batu mai mahimmanci ga rayuwar al'umma, ko kuma gayyato masana ko masu ruwa da tsaki a batun don yin tsokaci a kai. Wani bangare na ci gaba da aikace-aikacen wannan tasha na ilmantarwa da kuma faɗakar da ku kan ababen da ka zo su komo a matakin jiha, ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Bala cikin ikonsa a wannan makon za mu duba wata matsala da ta daɗe tana damun al'ummar gusau da wato matsalar karancin ruwan sha kuma rashin ruwan sha da akan samu luto-luto wanda kuma idan ba manta ba mun shanya rahotanni kan wannan matsala ko a baya bayan nan akwai rahoto na musamman da muka yi don jin dalilan da suka sa aka fuskanci wannan matsala 'yan kwanakin nan inda kuma kun ji abinda mahukunta suka faɗa na kokarin da suke yi ta wannan ɓangaren. to saboda muhimmancin da ke ga wannan batu muka ga ya dace mu gayyato waɗannan masu ruwa da a ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye don yin bayani filla-filla game da yadda wannan matsala take da kuma matakan da musamman gwamnati mai ci yanzu a jihar zamfara ke ɗauka don daƙushe ta domin tattauna wannan batu yanzu haka kai tsaye a ɗakin mu na muku shirye-shirye muna tare da ƙarfar tawaga daga ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishinan wannan ma'aikata bilda ibrahim isa mayana don kaɗe muna maka barka da zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tare da mai girma kwamishina akwai babban sakatare a wannan ma'aikata alhaji garba gairi don kaɗe muna maka barka da zuwa akwai kuma manajan darakta na hukumar samar da albarkatun ruwan sha ta jiha injiniya buhari salihu dusara injiniya muna maka barka da zuwa duka dai a cikin wannan tawaga akwai daraktan mulki na ita wannan ma'aikata muhammad banda jirgin akwai kuma darakta ko kuma mataimakin babban manaja mai kula da sashen gudanarwa wato AG operation abubakar a mafara akwai injiniya bashir rabi'u bangudi wanda shine darakta mai kula da abin da ya shafi ina ce na go mechanical and electrical kwarai sai kuma injiniya sani musa wanda shi ma mataimakin babban manaja ne mai kula da abin da ya shafi gyare-gyare maintenance sai injiniya iliyasu muhammad labaran wanda shine daraktan albarkatorwa na wannan ma'aikata to da su ne za mu tattauna wannan batu cikin sa daya sai dai kamar yadda muka fuskanci irin wannan a bakon da ya gabata saboda shiri da yanzu haka ke zo muku kai tsaye daga tashar mu ta ƙasa wannan shiri ba zai zo muku kai tsaye ba za mu naɗe shi ne daga baya ya zo muku ta akwatunan talabijin ɗinku da fatar za ku kasance tare da mu mai girma kwamishina kamar yadda ni matashiya wannan matsala ta karancin ruwan sha kuma rashin ruwan sha a garin gusau da kiyoyi da ake samu lutu-lutu matsala ce da aka ɗauki dogon lokaci mazarna garin gusau da kiyoyi suna fuskanta mm. a ƙarƙashin wannan gwamnati kawai mm. zan so mu yaye labulen wannan tattaunawa ta mu rashin menene tushen ita wannan matsala to alhamdulillah matsalolin da muka samu a sati biyu da suka wuce to bisa ya Allah ina da farin cikin faɗa ma al'umma a cikin garin gusau da kewaye cewa mun shawo kan wannan matsalolin da muka fuskanta. to amma matsalolin da muka fuskanta ya danganta ne da matsalar da muka samu daga wutar lantarki wutar lantarki din nan sai da muka zo masana suka zo aka ta biyo diddiki ga ta cikin gida amma ta shiga cikin injuna ba ta shiga kuma sannan na biyu mun ci gaba da ƙoƙari mu yi amfani da mu na wucin gadi to su kam alhamdulillahi mun samu haɗin kai gare su injiniyoyin sun yi ƙoƙari bakin iyakar ƙoƙarinsu muka ci gaba da bada ruwa da wa'annan injunan na wucin gadi to abinda nake son al'umma ah, su fahimta na garin gusau da kewaye inda suke samun ruwan sha shine alhakikanin gaskiya ba da ruwa awa 24 da injuna abu ne wanda zai kama wuya injunan nan ba za ka iya aiki da su ba awa 24 ko kuna 'yan gidan rediyo da talabijin na jisar da kuke faɗa an kun samu matsala Tangar tangarɗa wutar lantarki kuna cewa za ku kashe injunan ku su sarara mm. to kuma ita al'ummar jihar zamfara da guso baki daya ina so in kare musu bayani cewa bakin gurgudu gaskiya gwamnatin jiha na yi kokari iyakan nata ta ba da ruwan sha ruwan sha dole ne wajibi ne saboda ruwa abokan aiki ruwa na ma'aukasiran duka rayuwarmu sallanmu ba ta yi sai da ruwa sau da yawa za a ga an samu matsalar lantarki wata biyu wata uku wata hudu al'umma ba su damu ba amma da an samu ta kwana guda biyu bangaren ruwa mm. matsala ta taso ihu ihu ba ruwa mm. kaza kaza kaza to bari dan bada dan takaitaccen kudin da magoni ta kake kashewa akan rana guda ga ake samu da ruwan sha kaga mm. yanzu wanga tanki na sabon gari tun daga gadar baga da ka sani muka halbo ruwan har zuwa inda muke ce ma su kwanta su zo inda za a zo a yi tiritin nasu a tace su a halba wa al'umma kowanne bangare sai mun yi awa goma sha uku awa goma sha hudu sannan awa goma sha uku din na awa goma sha uku kowace awa duron guda da mun tare injinan da da da da wala awa guda ya shanye duron guda mm. tun da wutar ba samun take ba na biyu cewa malam jamilu ko da muka zo nan kuma kuna amfani da janareta mm. kun san kudin gas abinda gas yake yanzu 950 to bari a gurguje in faɗa maka cewa in muka yi na kwana guda misali kafin mu zo ruwan nan sai mun samu awa 33 na kwana guda awa 33 din nan sai mun kone lita 6,600 ta gas mm, to lita nan ta 6,600 eh, mm. ka yi sau 950 ka gano zai baka to malam jamilu ina kara sanar da kai ka giwa ha gani bangaren gas kawai kenan mm, ka yi a cikin sauran bangarora to sanadarai sanadarai din nan akwai alam akwai lime akwai abun ga chlorine gas hmm. wanda ke kashe eh, duk wata cuta ba haka na ke turo ruwan nan ba hmm. to mai gama bari nisa to bari sakatare ai to da ka bari dan <laughs> na'am saboda za za mu sake dawo ah, mai girma babban ka ji shin da mai girma ya yi musamman na dalilin ita wannan matsala don ko ba wannan karon ba kusan koyo shi irin matsalar ta dijiro akan danganta ta da matsalar rashin wuta da kuma na'urori ban sani ba wani karin haske za ka yi mana musamman kokarin da ita gwamnatin jihar zamfara ke yi na gina an magance wannan matsala gaskiya ne to alhamdulillah ni dai yanzu wata na bakwai a wannan ma'aikata a wannan ma'aikata kuma wallahi tallahi tunda nake ma'aikatan nan wata shidda hmm. ba a taɓa cewa babu ruwa ba ga sau da kewaye ajizanci na na ɗan adam saboda shi kullum ya ya kaso ya kaso ya samu kuma wallahi ba shi Allah ɗaya hakan ko Allah da ya mu in muna cewa wani lokaci bai mana da muka so ba akwai ɗan adam hmm. wallahi tun da na zo wata shida ba a taɓa matsalar ruwa gusau ba sai yanzu wanga karon hmm. to ai sai a yi ma gwamnati a gaci sannan kuma a tsaya a bincika shi me ya kawo matsalar kan a fara wasu rubuce-rubuce da wasu kwarfe-kwarfe anyway a kasan shi abu ya zo lokacin siyasa to komi cewa ake amma wallahi yana tabbatar maka gwamnati na yaka kokarinta duk watan allah ana ba mu kuɗi na alam da dizal mm. ba a taɓa wallahi fiye ba tun da na zo mm. ba hashi mm. mu kuma muna ba da ruwa ba hashi wannan wani abu ne ya shiga na matsalar wuta kamar da ka je mai girma a nuna kwamishina ya ce wallahi ina gama gwamnati wallahi ba gwamnati ba mai iya ba da ruwa wallahi da dizal wallahi ba shi ba hmm. ka faɗa mu kowa hmm. ni garba gaira na ce ƙarya ta wallahi ba shi hmm. amma dai gwamnati za ta iya ƙoƙarinta ta abu da take don lokacin da aka samu matsalar wutar ga abun da aka ba mu sai aka yi dogula aka yi dogula aka lunka aka lunka wanda in ba mu matsalar wuta abun da ake ba mu duk wata gwargwado muna kokari muna ba da ran kuma baka taba jin wani ya ce shi ba to amma yanzu ina gaya ma abinda mun ha kashe cikin ɗan ga lokacin ga ɗaya an kai sati uku wallahi mun shi muka kashe kusan wata uku kamar dai kace an yi lunkin ba lunkin an yi lunkin ba lunkin mm. you know ka gane ko so because kamar yadda shi honorable commissioner ya ce maka yanzu wanga tankin ga naku nan samu mm. awa takwas ya kai kamin ya cika mm. sannan in ya cika sannan a yi topin awa biyu sannan a buɗe shi ya ba samu da kunan yan tiyo awa goma kenan awa goma samun ɗaya ya taɓa tuntunin wada da sabon gari to ko samun ɗaya an ka ce ka ba ruwa mai tankin gaɗe mai awa takwas awa goma ta yamma ɗari tara da zalake awa goma so ɗari tara ka gane wani gani ɗari biyu da ashirin lita mm. ake ci duk awa guda kowane ɗari biyu da ashirin so ɗari tara mm. su ne za ka kashe awa goma ka cika tankin samun ka halwa musu ruwa kwana biyu kwana uku mm. amma in akwai nepa. akalla nepa suna ba mu haɗin kai gwargwado in suka ba mu wata awa takwas misali idan za mu ba da ruwa sabon gari wanda ke ɗauka awa goma sha suna ba mu wuta awa tara awa takwas kaga sai mu sha man awa uku awa hudu shi ka sa abin da gwamnati ka ba mu yana isa mu don in ba shi ba shi ma wallahi ba shi to amma saboda ka san ko na na da kima na zo na tarar da shi mai gida lokacin aka turo ni sai na tarar da ko ni da adda kurciya shi ya ma hin son aikin <laughs> ga na gani because mm. ko ba komi dai ya zauna wurin na shekara 20 da na wuce mm. Allah ya sake mai da shi wurin nan ai kaga isa challenge sannan ko ba ya implication na addressing din shi builder mm, ya ka ce ma engineer ya ka ce ma builder dole ka karanta komi kuma yanzu mai agriculture na agriculture komi ka komi ka taba misali so it's expected a ce ya san komi game da harkar ruwa mm. sannan banda sani ka san abun shi ra'ayi na aiki da son taimaka wa al'umma ga zuciya yake to wallahi tallahi shi yana da wannan mm, Allah ya sani mm. to don inda ba iri ne bane annan to wasu abubuwa da ba su kotel don wani lokaci duk da da yake ni ma ina ɗaya kan nau'in kutsa yan kutsa su su sani kuma gwamnati sani to amma ƙara haɗi da shi irin abun gaɗi ne yana taimakawa na mu ma'aikatan muna ƙara samun ƙari don bai yawa babba ya taho yana kada kawai kai kana dole ka so magana ta gaskiya ita ce wallahi gwamnati na iya ta na ganin cewa ta ba da ruwa eh, amma wallahi ba su ba su wasu da nefa injiniya dusara kai ne manajan darakta wurori wannan bangaren kai ne gaskiya ne kuma kamar yadda nace wannan matsala ba wai karkashin wannan gwamnati kawai take ba duk wanda a jihar zamfara musamman garin gwaso da ke kewaye ya san da zara aka ce rani ya kama wannan matsala lutu-lutu ana samun ta ta karancin ruwan sha kuma rashin ruwan sha a garin gusau shi me tushe wannan matsala to kaman yadda ka je masu bayani sun ka gabatar da bayani kusan abin ya samu asali wanda ya dawo jihar zamfara bayan baro wa majalisa jihar sokoto kuma mun sani cewa gidan ruwa wanda muke da shi a halin yanzu wanda muka amfani ana ba garin gusau ruwa ya shekara talatin da ɗaya yau wato tun garin gusau na karamin hukuma gusau tana karamin hukuma a cikin jihar sokoto ba babban birnin jiha ba matsayanta na karamin hukuma ana amfani da shi wannan gwamnatin ta esko wanga gafinan mm. saboda haka sai an ba ta bayani cikakken bayani da ya ya kamata a yi sannan gwamnati ta shigo gadangada mm. tare da wannan sifa da nake gaya ma gwamnati ta shigo gadangada cewa me an mahita ya za a yi expanding din plan mm. don me a fara shi duba da la'akarin matsalolin na'urori waɗanda da suna ana gani barkatai kuma gari ya faɗaɗa gari ya faɗaɗa kada in ta da kai mm. eh, pipe ɗin da ka aka tura ruwa gare shi ya shekara talatin sau duk na'urar da zaka cewa ka halba ruwa ciki ne ai mm. dole a samu matsala to ba kowa ka iya ganowa ba in an samu matsala mm. mu cikin hikimar da Allah ya ba mu tare da ma'aikatan mu za ka ga an taho cikin tsawon yini ko cikin haddare hmm. ana iya kai har uku na dare a tabbatar da cewa an gyara wannan matsala ba tare da kowa ya sani ba to matsalar da tatto ta saba mu hankali ita ce mutane mutane ka dagowa su gane cewa to an samu matsala hmm. amma wasu matsalolin ba su ma sani kada kamanci ba don akwai likita gidanku ba a ce to don me ya bari kai ciwon kai hmm. ai Allah ya tabbatar da cewa sai ka ciwo so saboda haka mu ma waye ba don akwai injiniyoyi a cewa to don me sun kaba bari matsala kaza ta faru a'a dole ta faru don Allah ya kaddara za ta faru shi ka kawo irin haka kuma amma kada mu manta da cewa plant din mu shekara shi 30 mm. kuma gwamnati ta dauki matakin yaya za a gyara mm. a faɗaɗa a tabbatar da cewa abun da ake so mutane su samu sun samu mm. mu kuma ma'aikata muna nan muna bakin kokari tare da shugabanninmu na tabbatar da duk inda mun ga matsala muna haska ma shugabanninmu su kuma su tabbatar da cewa sun bi wannan matsalar an kai karshen ta kamar yadda ka ji famsar ya ambata kuɗaɗe da muka fuskanci matsala dublin a kai ba wai ma tsaya a dublin aka kai don a tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata cikin gaugawa cikin gaugawa mm. to wannan shine na'urori muna amfani da su alhamdulillah kuma muna da injiniyoyi ƙwararru cikinmu ba sai an tafi waje ba abun da kaga an tafi waje mm. shine kayan da muka amfani da su ba akan samu sto cikin garin guso wanda aka sayar da su sai an tafi waje mm. don me saboda sto din in ya ce don gidan ruwa ɗaya zai yi sana'a ta to mm. akwai yiwuwa gobe bai sayarwa saboda haka za ka ga kayan da muke sayar mutura ko kano ko kaduna ko ma lagos to a kan wannan da mun samu na'urar da ta samu matsala wadda ka bukata kaya sai an ta yi waje to shi na sa za ga abin mun jan kafa mun jan kafa har ranar da Allah ya samu ka kawo kuma ka samu kayan nan kuma aka gyara aka ci gaba ka ce akwai matakai da ita gwamnati mai ci yanzu ta ka ɗauka don magance wannan da matsala za mu zo gari ka mu ji waɗanda matakai ne amma barin dawo wajen shi mai girman kun ka samo bayani game da wani tashin da ita gwamnati ke yi hmm. irin makudan kudade da take kashewa don samar da ruwan sha ga al'ummar musu da kewaye baka karasa ba na taka maka gungi daga to zan so ka karasa wannan bayani kaga abin da yasa muhimmancin hmm. shi wannan hmm. dan al'umma su san faɗi tashi da gwamnatin muke yi ta ganin al'umma sun samu tsaftataccen ruwan sha to yanzu kamar yadda ka ce bari in maka in summary tsakanin takaitawa mm. tsakanin ah, gas da sinadaran da ake tace ruwan nan mm. wallahi kullum muka production mm. sai mun kashe miliyan goma da dubu ɗari takwas da saba'in kullum wa'anga kawai component ɗin banda home maintenance kamar yadda md ya ce hmm. wata na'ura ta kakari ko mu samu tutsun na'ura sai an ta yi hmm. babu sannan wannan wa ka diba a gani wa'annan kuɗin hmm. akwai fayar za ka fashewa sai mun zo ko an canza ko an ko an yi walda ko wani abu ne na uku ba mu sa kuɗin ma'aikata ciki ba wanda aka yi su albashi sannan abun ga gare mu shift uku mai muke ce mashi da hausa eh, canjin ma'aikata na sahi su zo na ranar su zo na dare su zuwa na za su kwana kaga inda ba gwamnati ba ce hmm. gaskiya ba da ruwan sha abu ne mawuyaci ga wani ya ce zai baya hmm. sannan matakan kamar da ka ce na md hmm. muna da riyoji akwai rojin da muka gyara wannan zuwa tamu na 'yan kusa kuma Eh, wakilanka sun eh, je riyojin nan na eh, samar da eh industrial ke ce musu hayan mataimakin gona mm. kuma yana aktin gona mm. mun da shi ya gani mm. idan muka samu cewa sai mu tura tankunan ruwa su je can su ba da ruwa akwai kuma lokacin da in yanayin ya yi mu ƙara famfin ruwa daga gare su muna da roji uku duka kuma suna aiki to sai mu sannan akwai ah, daza na hanyar kaura su ma akwai roji su hagobi amma akwai gyaran da za mu musu akwai guda biyar wa'anda zai a very functional mm. wasu kuma mai daraja gona ya ɗauki matakan gyara su kuma insha Allah ba da daɗewa ba mm. za a gyara su to ka koyo su wa'annan bayan za su ba gwagwaza su ba daza mm. nan wannan ƙauyukan sannan su ke ba ruwa har masallacin kanuma da asibiti kaga su ma nan suke ma shan tattacin ruwa masu laya wa'anda ba mu jin tsoron komi ko a ce eh, ba chemical masha Allah ba ba chemical <laughs> bale a ce ko eh, masu quality control su zura ya ko abu ya to su tattaci ne layayi ne kuma kana iya table water da su mm. to kaga irin wa'annan abubuwan da gwamnati take yi kuma hukuncin fa ina so ka sani ba dole sai mun halba ruwa an kunna wannan eh, eh, tsohon ruwa eh, injin din ya tado da shi a sa gas shi ma ya zo ya halbo su ya taho ya kawo a nan wurin ruwa kuma su federal medical center duk da suna da sun yi wasu bohol nasu sun dogara ga kacokan wannan ruwan da muke ba su to kaga misali hmm. su kansu tudun wada akwai wa'annan rojin suna ba su ba to alhamdulillah muna son jama'a su sani cewa gwamnati na kokarin yinta, kuma tana ba da ruwa kuma tana haɗe tashin yadda duk zata ta gaddi gadde al'ummanta sun samu ruwan sha kuma cikin hankali kuma abubuwan nan ba magana duk wanda ya ce maka zai yi siyasa da gidan ruwa to bai san daraja al'umma ba bai karrama su ba ba a fata ko dan wani abu aka samu amai da zawo inda aka fara zuwa gidan ruwa a je a diban ruwanmu lahiya lau muke ba da su kuma sannan a fara tunanin eh, muhallin su su bayan allah da suka samu wannan matsala to wa zai yi wasa da rayuwa wa zai yi siyasa da gidan ruwa sannan duk wani eh ni ce maha akwai mai yi to bai bai kamata ba kamar matsalar security ce security da ni da kai duk ya shahi mu to haka gidan ruwa ta ke kuma muna roƙon ma ka mu kai ga wannan wurin mm. da Allah duk inda su haka fa ya fashe mm. su zo su sanar da mu so ga matakan da zamu dauka saboda irin kuɗin da gwamnati ta kake cewa mm. amma suna ga ma wani ya zo kai keta ce ko mene ne kai ya fashe fa ya ta ya ta yi miliyoyin kuɗin da na faɗi suna ta ya gaban za kuma al'umma ba su samu ruwan nan ba mai girma babban sakatare duk da wayan bayanan duk da kuka yi ko ba tambaya ba an san karara mai daraja gwamna ya bai wa wannan bangare kulawar gaske amma baya ga magana kuɗi da kila kuke faɗa mashi kuke nema a hukumance bayan don tabbatar da ganin abubuwan da kuke na harkar samar da ruwan sha ba su tsaya ba waɗanne ababe ne kila kake ganin suna nuna damuwar mai daraja gwamna game da sha'anin wannan ma'aikata ta ruwan shi a jihar zamfara to alhamdulillah yanzu ma magana gada aka yi mm. akwai program guda biyu mm. guda na bankin duniya mm. akwai akarsal ana ce ma program na akarsal program wanda jiha goma sha tara a najeriya aka ɗauka za su yi wani abu wallahi tallahi mu muka riga kowa sa 1 biliyan naira a matsayin kaso namu kaso mm. dun goma sha tara ɗaya wanda ya lagos wata hudu da na wuce mun kai mitin wallahi sai da aka tadda muni da mai gama kwamishina aka taba mana mutu ya haɗari saboda jinjina saboda jinjina mm. biliyan guda an kasa miliyan mm. dubu ɗaya miliyan dubu ɗaya dubu ɗaya mai daraja gwamna kai tsaye an kasa su wanda sauran jihohi irin ta kusa za a ga miliyan 500 ko sun kasa to mutum da aka ina aka magana cewa akwai wasa kuma cikin program din nan hmm. na aka rasa akwai magana ruwa akwai dam guda shida da za a yi wato ba ma garin gusau kawai a yi ba a yi wannan abin idan allah ya tabbatar da shi da yake ita haraka ta bankin duniya ita ko hmm. yanzu na ana iya farawa da ni a fara da shi hmm. karshen ta wala wani sai ma mutu sannan abu ya tabbata saboda ni don rayuwa ta world ban ya aiki hmm. a ifa shekara ta goma sha biyar ina aiki so da yawa wanda ya zana abun waɗanda sun kai ka tsola ba masu kai amma duran da Allah ya tabbatar da wannan abun ya tabbata wallahi maganin mutum bangaren da ce gwamnatin jiha ta yi nata ta yi nata kuma ita ma world bank din ta hara nata ita ma kawai kasan su ba su gaggaga al'amari suna bin komi kan hmm. dake dake to ina tabbatar maka a lokacin da aka zo kan wannan fara abin aka yi wannan abin gadon din guda shidda to gaskiya matsalar ruwa za ta zan tarihi don za a rage bayan wannan fa hmm. wato mutane ba san mai daraja gwamna wani mutum lai muradun ni na san shi wallahi kamar yawa ciki mm. don na san shi da shekara 35 wallahi wallahi tallahi yana da mutane cikin zuciya shi amma da an matsala mm. su ko mutane matsala gare su sannan so da yawa akwai abin da ko kana yi son yi ne fa mm. sai an bi shi duka duka a bi lokaci ba shi yanzu in yana da biliyan 100 yana son sabon gidan ruwa bai yiwa nan da wata uku ko gida yanzu aka gina kana da miliyan 100 ka ware an ci ma miliyan 60 za ka kashe kai shi wallahi eh, ba injina haka yan ma'i ba ko wane ne ka kawo billahi lazi sai wata uku bai gama shi bai yiwa a gama shi a shirye shi inda yake za yi inda yake zai a yi nan so sai an ɗauki lokuta ana ta yi solution wannan guda kenan na akasar na wani akwai islamic development bank su kuma eh can abuja suna hira da mai daraja gwamna yan rufaɗi sai suna da matsalar ruwa dai ya kasan zare akwai matsalar ruwa mm, kuma shi yan rufa'i mutumin zare ne ya rade yana tunanin yanzu zai solve kwamfani mm. sai wani ya haɗa shi da yan islamic development sai suka ce mishi ai su za su iya mishi duk abin da yake so na harkar ruwa na zamani mm. shi kuma ga abin da zai suka ba shi abin da zai yaje ya yi musu gidan ruwa na zamani 23 biliyan naira ne mun je biliyan 23 eh mun je ni da md don su islamic bank suka ce mu je mu gani hmm. mun je mun gani digital na na zamani su kuma sai suka zo su kuma suka yi mai transmission hmm. wanda su kuma halbar ruwan suka yi musu tankuna na tanki ne tanki ah, takwas hmm. a unguwanni da wanda sannan aka yi transmission da amma matsalar da aka samu shi ko sai ce sai an biya ruwa wanda kaga mu yanzu na bai yiwa zan fara wallahi ka ce a biyar rawar eh, matsala wata matsala ce mai zaman kanta wanda yawa cikin tambayar bai bai yiwa <laughs> kada ma ka kawo shi fara <laughs> saboda wani an ga lalata mu hmm. da ka kawo shi ka samu matsala hmm. yanzu kana ganin yan facebook sun yi mata an ce abin a biyar ruwa hmm. saboda abubuwa ne an riga an lalata jama'a da wannan to muka je bayan ya yi mai wannan bayanin sai ya zo sai ya nemi ya za a yi mu ma mu zo jihar zamfara mu shiga ciki shi mai daraja gwamnati e, ta islamic development bank na ga ma da yanzu dai mun je abuja wajen su so uku kan wannan hmm. su ma mun kai karshe da su sun ce mana mu je mu tsaro duk abin da a matsalar mu ta gidan ruwa wadda in mun ta hmm. in mun kai shi to insha Allah mun kai karshen matsalar ruwan mu wanda mu da ma yanzu ba wai dam din bane matsalar mu hmm. don wannan mutum kamar aljanina <laughs> don ya kai ni ya gwada min ruwa ya ce har rani ya kare ruwa bai kare abinda ba taɓa yi ba hmm. ka tara ruwan da ba su kare a wata damuna ta zo sai wanga karo tunda yana cikin abin da ka taya mutane don ni da ya faɗa bai yarda ba to ni da ya faɗa bai yarda sai da muka taya muka gani ni na gani da zahira kuma duk mai so ya zo ya gani akwai ruwa dam wanda ba su karewa daga nan har damuna wallahi to ba shi ya ishi ba hmm. ɗauko ruwan nan daga can hmm. ka turo su zuwa nan gidan ruwa gusa hotel sannan ka kawo magana wannan layin ɗin da wannan dizel masu cin kuɗi ka gyara su na kalwa mutane hmm. sai suka ce to ai matsalar mu mai sauki ta hmm. tunda ba haddan muka so muna da ruwa to da fa duk abin da muka so na'urorin da ake so su sabbin zamani wanda za su ɗauko ruwan daga can su kawo su nan ta ce kuma a mai su simple abun nan na yanzu na zamani wanda ba sai ya yi long process na irin waɗanda katan janarar da sauransu an dai zamanantar da tsarin yawa to mun yi kuma mun yi tsarin mun har da kuɗin da komi da cost mm. yanzu mai rage yanzu an kai musu mm. kamar da na gaya ma mm. ko kai an sa kuɗi gare ka yanzu tattauna sai ka ta take da <laughs> ya dawo an ka ta take da gobe yana da waya a zo an sa kuɗi yanzu tsari irin nasu akwai hanyoyi balle na banda ma bankin duniya wanda na biyu ce ma Islamic Development Bank kaga wani gani su ba su ma bukatar komi ga jiha kun ba su bukatar babu wani interest sun zo ne kawai su taimaka ma al'umma su ba magana interest ka gane ko ba magana dogon tsari su dai inda ka kawo musu proposal wadda ta dace mm. wanda suna da ka'idoji inda ka cika su eh. to kaga yanzu mai wannan manufar har guda biyu to ina matsala a ce gwamnati ta kwarin da ba da ko nan ka tsaya eh. babu shakka waɗanda suna nuna cewa wannan matsala tana cikin zuciyar mai jirgin gwamna akwai matakai da ake dauka na magance fatan mu da Allah ya ya sa hannu a ciki abubuwan su tabbata wani shi dan ana ajizi na a injiniya dusara haka ka duk da mai girma kwamishina da shi mai girma babban sakatare sun dan yi tsokaci game da matakai da ita wannan gwamnati ta dauka ko take dauka eh. don shekara da shekaru ana hama da ita a garin gusau da kiwoyi an kawo karshen ta ban sani ba wani kara haske za a kai ta wannan bangaren to ƙarin hasken da zan yi ba wani abu ba ne illa ƙara jaddada abin da shi eh, honorable ya ambata da kuma shi babban sakatare duka dai magana ɗaya ce shine ita gwamnati ko da yaushe a shirye take ta ba da abin da ya kamata ta bayar domin a tabbatar da cewa abin da ya kamata ya zo ga al'umma ya zo shine sabis ɗin da ake bayarwa kada mu manta da cewa baya ga abin da ya shahida hmm. duk bohol din da kake an yi cikin unguwanni gwamnati ta yi shi kuma gwamnati ta sa ido na kula da shi walau hukumar ba da ruwa wadda a cikin birane kamar inda nake shugabanta ko kuma ta karkara hmm. duka abin ɗaya ne hmm. duk hannun da ka kewayo dai gwamnati ce saboda haka akwai bohol bohol buga buga da za ka gani wannan ana kawo mana complain mu a gyara a tura staff su gyara akwai waɗanda ya zanza za ka gani na masu umarni da hasken rana ne ko kuma janareta ne cikin unguwa kuma a kawo mana korafi kuma muje je mu gyara akwai staff ɗinmu da yawa suna ci kaga matakai ne wanda gwamnati ba ta tsaya ba ta dubba da kowane angul wanda kwarkwada ta bi ta tabbatar da cewa dai mutanen ta ba su cutu ba ba su samu ruwa waɗanda sun ka saba ma yanayi ba akwai duk inda ka ga an ɗaga tanki ya tafi to za ka tabbatar da cewa gwamnati adda shi kuma gwamnatin nan tana sane da shi saboda hukumomin da ke kula da ke suna nan mm. so wannan kenan baya ga dam da kake gani da kuma su hoɓasa da ake yi a cikin birane da ƙauyuka mm. nan gusau uwa uba da duka gani saboda babban gari ne eh, mai ɗauke da jama'a na jiha da kuma na federal ko da yaushe da an samu eh, tangarɗa to za ta saurin bayyana mm. to kuma duk matakan da ya kamata a ɗauka kamar yadda ka ji ma bayani haka take lallai lallai mun ɗauki bayani na tantance me muke so mun sanar da gwamnati ta ba mu umarni ku yi tafiya inda za a tabbatar da cewa an kai ƙarshe yadda za a samar da abubuwan nan a yi abin da ya kamata duka waɗannan matakai mun baya ga sabbin unguwanni da aka yi da aka yi da yadda garin ke haɗaɗa akwai tsohon unguwanni da da ruwa na zuwa eh. amma baya bayan nan ruwa ba su zuwa eh, me kuke yi eh. kan wannan matsala a tsayen unguwanni duk da hanga eh, kamar unguwa ta wajen karma gidajen nan na gwamnati na san akwai korafi na tsawon lokaci da cewa ruwa kusan sun zuwa eh akwai akwai na unguwannin zaka samu da akwai ruwa amma yanzu kwata-kwata ruwa ma sun zuwa a wannan unguwanni akwai matakan da ake dauka duba da la'akari Kasan san shi sha'anin ba da ruwa mm. za ka gane shi kamar abu ne na mai sauki mm. ta yiwu ya zan lokacin da aka tura ruwa wannan unguwar su waɗanda a cikin wannan unguwar level ɗin production ɗin da ya kamata a ce an samar ya kai ga wannan unguwar mm. muna amfani da wasu matakai kamin su cimma nasu a ruwan da za su zo wajensu ta yiwu ya zan fayil ɗin da ka kai musu ruwa ya samu matsala in shi na sa muka cewa mu ba kamar ne ba ne mutane su taso su yi mana bayani in an samu matsala kai tsaye za mu tura staff ɗin mu a gyara in ba ku ba mu bayani ba ba mu iya gane akwai sau da yawa za ka ga ga drainage famfon mu saboda gitta da ya buɗe sai ya zan ruwan suna sauka suna sauka kai tsaye production dinmu millions of liters suna sauka suna biyan kwararru kawai suna shiga to idan masu unguwanni ba su zo suka yi reporting ba ya za a yi mu gano to shi na sa muka kira ga duk mutane a cikin unguwanni mu ba kamar ne ba ne fayar muke da shi turu da cikin ƙasa in an halba ruwa ya ga unguwa to mutane su sanar da mu in ba su samu a shirye muke mu gyara waɗannan matsalolin da ake samu na bostimin saboda tsaurin hiyar ruwan zai sa a samu bostimin wanda process na wannan tsaurin an samu bostimin to dole fa ruwan production ɗin ga yadda ya fi to shi ne matsalolin da ake gani bai samu saboda mi layin nan na samaru inda kuke makwabtaka da shi shi ke ba harijiyar gabas ba. ashe kenan tun da ku da annan kuna samun ruwa mi zai hana wanda a rijiyar gaba ta samu to irin wannan sifar mun sha samun wannan kes nan wajajen gidan mannan na AA um, Rano mm. sai a zo a tarar da cewa duk ruwan da ya kamata su ta rijiyar gaba suna nan sun bi can ba suna ci gaba da kwararewa har an ka waye gari wai akwai wani wuri inda ma za ga dabbobi sun zo suna shan ruwa alhali production ne na mm. al'umma mm. kuma su kuma waɗanda an nan su zo su sanar da mutane a to shi na sa dole mai kira mm. ga mutane su gano cewa production nasu ne mu kuma don wannan muke in sun ga illa ta wadda ka cutar da su su yi sauri su kawo domin a magani muna fatar wannan sako ya isa wani kuma dan abin da ya wata unguwa abin da ke waruwa idan gwamnati ta shigo ta yi titi to wajen yin titin nan akan samu matsala sai a taɓa five fives da ke hmm, yawa wanda aka ƙarshen ƙasa wanda aka ƙarshen ƙasa to su kuma makin yan kwangilat hmm. su zo su mai da five din hmm. ko kuma su mutanen unguwar su da su ce to ba mana titi ba an taɓa five ɗin a zo a gyara mana pipe din nan ko kuma ku hukumar ku nemi dan kwangilan nan ya da gyara mana pipe to ba su yi don me ya ga lokacin su idanun su rahe titi suka shi don haka da amos titin na shi kenan sai ka ga har karo ta yanke kuma sun kira su yi complain amma sai su je su kuma kama su cewa sun ba samun ruwa to abu biyu ne zo musu sun so titi sun samu titi sun bar <laughs> amma inda sun so sun yi complain bayan titin cewa to ruwan sun bar zuwa mu mun san cewa yin titin shi ya kawo matsalar ruwan don in the process na yin titi dole sai an taɓa faɗi don haka duk matakin da ya kamata a eh, ɗauka da eh. gyaran shi za a ɗauka za a ɗauka masha Allah to akwai kowa wannan shi ma yana da akwai na uku na uku na uku wata sa'a za ka ga eh. masu mayan gidaje hmm. sun hada da sun ga an kawo ruwa hmm. sai su jona da injin sai ƙarshen ruwan nasu sai zuƙe ruwan hmm. duk wasu wa'anda ke kan wannan layin to sai in rada su haka shi ruwa ishe su ya wadace su sannan su samu kuma abubuwan duk yadda ka yau eh. umma ba hukuma ba ba da shiga gidan mutum in ce da da abinda mai kallo zai tambaya to ni ko kai a makamance da magance ga matsala dan magance wannan dan ba matsala bace wanda da ba su al'umma shi ba su haka kawo mana korafi da sun kawo mana korafi zamu ce da gidanwa da gidanwa da gidanwa suka faɗa muna sai a yi su tim na gidan ruwa su je su sallama mun shi to ga abubuwan da ke fara ga al'umma sun kawo koke saboda haka da Allah ka cire shi ko kuma nan take ai disconnecting mm. in bai cire ba sai mu mu cire ko mu haɗa shi da ruwa ne wannan dai su ne dalilai guda uku wannan matsala da na faɗa mm. to baya ga waɗannan mai girma kwamishina duk wanda ya saurari irin alƙaluman da ka faɗa mm. na kuɗaɗe maƙudde da gwamnatin jiha ke kashewa mm. ga samar da ruwan sha ɗaya rana kawai ya san ba ƙaramin aiki ba ne kuma wani ma zai iya cewa anya ko wannan tana ɗorewa la'akari da korafi da gwamnatoci ke ci gaba da yi na karancin kudaden shiga hmm. shin ba ku wani tunani na kila samar da wata hanya na samun kudaden tafiyar da wani al'amura ne ko da kuwa ta azama su al'umma ne biyan abin da bai ta haka lafiya ba hmm. to alhamdulillahi ko da zun famsa ya yi bayani hmm. A kan harkar mu ta zamfara yau da ka ce ka haito da wasu sababbin matakai na inda za a samu kuɗin shiga ga gwamnati to ka kawo ta babban matsala ba karama ba kuma magana ka da nake yi kana bin hanyar kaduna kana tsawa mai ruwa dam za ka ga su ka itace da komi daidai da masallacin nan na mai ruwa dam inda aka sallah na yan izala wallahi akwai mita mita akwai mita in baka gane mita ba tana nan kusa gare shi in ma ta aure ka tambayi mutanen na hadamu masallacin za su gwada ma mitar nan to yanzu nan da ka zo ka ce a biya kudin ruwa kaza kaza sai a ce ai a mai da shi siyasa amma ina tabbatar maka malam jamilu ko muna raye ko allah ɗauki ranmu sai wata rana an biya kudin ruwa zan fara kuma duk wata gwamnatin da za ta ce wai dan ka ce a biya kudin ruwa ka lahi to in ba jihar zamfara ba su hode inda ba a biyan kudin ruwa na kalubalanci su su hode inda ba a biyan kudin ruwa sannan mutum ya yi tunani da akalla ba a kasara ba ko baron nan ka sayi kusan kullum kana sayan na dubu ɗaya to na dubu ɗaya so mm. talatin to kila gidan ruwa ba ta wuce ƙarshe ka biya dubu biyu ga wata ko dubu ɗaya koma ma ɗari biyar to ka a yi abin nan eh, gaskiya ma'aikata na bin kuɗin ruwa don wani na ce yi kaza eh, kaza akwai ta eh, na so yi wannan tambaya to ma'aikata na bin kuɗin ruwa ma'aikata zamfara su ne ke bin kuɗin bankuna na bin kuɗin ruwa ka gane ko ah, masu accommodation hotel hotel mm. su ma suna biyan kuɗin ruwa amma ko su sai an yi mm. da gate mun kila kuɗaɗen ba su ta haka sun haka ba su ta haka sun karya ba mm. shi ne sama ai muna nan da dokar da zamu yi biyu irin su wa'annan commercial eh, abin nan wuraren kasuwanci da su da irin ko da yanzu ba basaka hmm. amma akwai generous kai ta kai ho wasu wurare hmm. ko buhol ka yi hmm. sai ka biya royalty kuma yana nan ga doka amma yau da ka zo ka ce a biya kaza sai a ce wancan ya fara kalkali kalkali wancan ba son mai daraja gona a wancan ba 'yan siyasa ba ne kuma abubuwan nan duk wa'annan kudin da muka ce mun faɗa mun kashe duk wanda ka musu muna roƙo ya zo ya ƙaryata mun mu zo ya yi sati guda a gidan ruwa ya bi kadin kalara mu ba akwai wanda ke ce ma komare komare ba to su zo in shiftin wanga ya zo hmm. su ma su samu mai rika musu hmm. mai kwana bakwai su bi kare abubuwan da muka faɗa hmm. su gane cewa kai in ba da 'yan amana ba wallahi ba su iya zama gidan ruwa mun ga mu da reba rana tun da yanzu ka mako da damina kusa da muka zo da ni da yamji wata alhamis da aka yi ruwa aka tashi yanzu a nazar tsunami duk gas din nan guda shida ne ko takwas duk sai da muka bude su ruwa na suna toroko sai aka bugu daga katsina ce ma yamji ga haura nan manya mai tayi to mutane ba su la'akari da wahalar a ciki da wa'anda ka aiki nan da kayan magana sai a ce ah, to kai ma ai ana maka albashi sun mance da ko chemicals din da kake shaka wani hazard ne Allah shi <laughs> eh, ga ka hazard alhamdulillah eh Allah su su lare daga Allah eh. aikin ne na taimakon al'umma ka gane ko ka kyautata niyya kuma Allah zai taimake ka eh akwai akwai lada eh, to duk irin wa'annan abubuwan ne mutane sai su zo su ce kaza ba a basu shin yanzu akwai radda wani ya zo nan wurin kana kalubalance kai ce gaskiya ku so yanzu ana samun ruwa <laughs> to ai ka san mahi yawanci matsala ita an gani gani ah, to matsala amma ai shi ita an gani a ce ya ce ta da ka ji abun da kamar wannan aiki namu ko shi in kana daidai eh. masu kallo baka ji wani abu ba da an kai kuskure aka kuskure to amma amma ai ya kamata ba haka ma ya kamata ne ba ko ku da kuke aikin naku mm, ai kuna zuwa ku ce kun zo ku yi balansan story kun ji labarin kaza mutane sun ci kaza kun zo gidan ku tabbatar da haka shine adalci ko to mu ai sai su muna adalci lokacin da kuka yi abun ai din ko da dai mutum ya taso ya bugi riga ta eh. ko ne ta NTA ko ta gidan zahorar rediyo na zo kai Allah na tuba <laughs> eh, akwai mutum guda eh. ya taba zuwa kabiru mahi ya iske mu har ƙarshe shi da wallahi ya ce na rantse da Allah na zo in yaba muku kuna ba da ruwa alhamdulillah kaga kun samu ƙarin goyon kwarai kuma da mareci ƙarshe shidda shidda da wani abu da iske ko ofis da iske mu ofis mun shi da tabarma wallahi zo ne to amma al'umma idan da aka samu wuni guda kai ko rana guda kai kanka ma akwai rada zaka zo matarka ku rikici ka kawo mata ice latti ko ba samu haka nan ko ba ka kawo cewa nan da wuri ba to mun dai muna nan muna kokari kuma mai daraja gona a shirye yake ba dare ba rana akan harkar gidan ruwa kuma yana ba da ruwa bakin kudin da duk ya kamata a yi eh. ana bayarwa na ruwan nan kuma ma'aikatanmu eh. gaskiya ba wai dan ina commissioner su ba ina yaba musu ba sha Allah mu muna yaba muna fatar ba za ku yi kasa goyo ba insha Allah mu Allah taimaka a wannan matsala duk da bai girma kwamishina bayanin shi yana nuna kusan abu ne wanda kila ba ku tunani na yanzu daga shugaban gwamnati na kullu da tsarin yadda mutane za su rika biyan kuɗin ruwa in na fahimci bayanin da yi kila ko abin da ka iya yiwuwa ne sai nan gaba mai girma babban sakatare Ba ga batun kila a sa mutane su rika biyan kuɗin ruwa don wannan bai yiwu ba wace rawa kila kuka iya tunanin al'umma za su iya takawa don rage ma ita gwamnati wannan nauyi na makudin kuɗaɗen ta kashewa ga samun ruwan sha ai kamar da nace maka shi a al'amari na lokacin siyasa yana da waya mm. sannan abin da kawarwa shekara da shekaru tun da an kirkiro gwamnati mm, an riga an saba wa mutane da mm. wasu basic things da ake ba su amma wallahi ta yanzu zo kamar da wani kwamishina ya ce yanzu aida ina iya tunawa ni ba da yake ba wai wasu shekaru amma da shekara biyar da na wuce idan ka je asibiti kyauta aka baka magani a ka kati ka je ka ga likita ita magani ka je abin da baka ko yanzu eh? ko katin da mi sai ka biya ko katin sai ka biya <laughs> so don haka ko yanzu shi ma time ne ka gane ko su da kansu al'umma za su bi cewa su biya mm. amma a ba su ba mm. kamar bayani yanzu kamar misali don mai kashe dubu ɗai kullum yawa ga wata an ce biya dubu biyu yawa ko biya tibi yanzu kaga akwai masu biyan ruwan ma'aikatan amma ba su da koganin ruwan mm. da yake kaga cire musu akai daga albashi mm. daga tushe kai tsaye daga tushe mm. kuma wallahi ba karamar taimakawa wannan abun kai ita gwamnati ta sani saboda ba mu taɓa ta mu cewa ta ba mu kuɗin gyaran injin muka ba ko satin da ya wuce mun kai injin biyu gyara Kano wanda ko wanda kowanne su ya hici da miliyan ɗaya da dubu ɗari kusan miliyan uku aka kashe a gyaran su to waɗannan kuɗin da aka cirewa waɗannan kuɗin da aka cira daga ma'aikata <laughs> eh. wanda gwamnati ka bamu to me kuke na baiwa bangaren su ma'aikatan kulawa kila ta musamman tunda mun san akwai eh, gidaje na ma'aikata unguwanni na ma'aikata wanda za a ce kusan kusannin ma'aikata ne tunda ana ibe musu kuɗi suna biyan kuɗin ruwa kaga ya kamata ya musu adalci a ce su ana ba su hihiku ga har ka samu da ruwan sha a yanzu ka tebe wurin riyawa yawa za ka tarar da masu suwa ma'aikatan wanda ma'aikata ba su yi yawa eh. yanzu ni dan ɓani ke eh. yawancin a ana gidajen dan uba ba ma'aikatan bane wasu an ba su sai mu wasu mm. so a jama'a wannan gehe duk eh. da yan al'umma jihar Zamfara ne eh. a cikin gidajen nan shine most important mm. ko wanda ya toye ma jihar Zamfara aiki ko ma'aikacin fa ko ma'aikacin fara wanda ya aiki haka dai ko ya aiki ya murabus but what is abin da nake kokarin ce shine nan idan ma'aikata ana iya cire musu kuɗi duk wata mm. har ana samu wanda kila bai ma bai da hon bai ma da hon kuma kuɗin nan ana amfani da su ana gyara injin muka da wasu abubuwa mutane sun kauta so a gyara ana ba da rusu to don mi za a ce kai misali kamar da rawa kwamishina ce mm. ka ba da ɗari yanzu misali na unguwanmu duk masu ilimi muke ba mm. kuma duk manyan ma'aikata muke idan yana cikin gida sai na ji ana hayaniya wayan nepa imagine kana ɗan level 15 16 wai an tuwo ka ƙi biyan wuta kana ku ɗin nefa na ce wallahi ba ku yi makan ku adalci ba na ce kai kana da janareta gidanka eh. cikin akwai nefa abinda ka ce min duk wata kana shan man kusan dubu goma sha biyu sha uku hmm. banda nefa da aka samu kuma ka san dan umara samu wuta gobe hmm, tsakanin Allah na ce to kana zayan mai na dubu goma sha biyu amma dubu goma da za ka ba yan nefa ga wata sai an fama haka ba mu kan ba wallahi sai sun kai shiru na ce wallahi duk da ka gane fanna ta yi sauki bisa ga janareta wannan dabi'a ce gaskiya ana ta ta mulki kawai tana buƙatar abin da ake ce ma sai an dade ana sensitization mutane ana ta yi ana ta yi yau wato amma kuma a wani abin da shi kuma ka hin ka yi shi idan ka yi shi hmm. to baka da matsala da mutane hmm. yanzu idan an ka samu isassun ruwa kamar yadda maka mai daraja gwamna yana ta kokari na abubuwan nan na world bank ya tabbata da wanga da sami bank to idan ya inganta ana ba da ruwa to kada ya sa kudin wuta mm, don akwai dalili don akwai dalili don yawanci gaskiya abin da ke faruwa baka ba mutum abu ba mm. kuma ka tuwa sa kuɗi gare to akwai matsala dan ko ne nefa yana ɗaya daga cikin abin da su ma yan nefa yana cikin abin da suka claim <laughs> ai abin da ya sani ci ni koya musu bayan su na ba saboda duk ku sau da mm. ma na ma wakaci ba tsammanin akwai inda himu ta wurin ba dan muna samun wuta awa goma sha takwas mm. <laughs> ka gane ko mm. awa goma sha takwas muka samu wuta to mista ba za ka gane nefa ba idan kuma za ka samu ruwa ko yoshi a gidanka eh. to ba ka da yin shi misali so ina jin maybe with time in Allah ya tabbatar da wannan abun wanda muna sa ran insha Allah da bai daraja gwamna ya dawo zuwa lokacin insha eh. Allah abubuwan nan kame ya karisa kwantenuwa eh. abun nan ya tabbata wanda to ga wannan lokacin wanda zai zo bayan ya gama sakwantarwa ta shi mai daraja gwamna eh. idan ya nemi a biya ruwa za a biya ya ci abin gani ana nuna man lokaci na da ah, girma md injiniya buhari dosara akwai magana da shi babban sakatare ya yi na wata matsala ta kaihuwar da eh. wadda kusan kowa ya san ana samun ta kusan duk shekara amma ya ce bai san kila dubara da kai eh, wannan karon <laughs> <laughs> da bai ya kaihuwa ba zan so kila kai masu kallon mu da haske ni aka yi to alhamdulillah wani abu bane illa bin matakai ko ka'idodi waɗanda su waɗanda suka yi kwangilar gina dam din suka ce bi ita ce muka dawo muka bi don wanda an ma'aikaci ya san gaskiya kuma ya san abin da ya kamata ya yi domin dorewa mm. matakai wanda turawan da suka gina wurin suka ce a yi haka mm. kaza to shine muka dawo muka bi eh, kuma wannan tsarin muke a kai yanzu shi na sa kamar yadda ka ji ya ambata mu can kamin in shigo gidan na matsayin shugaba wasu ba su isa su je su yi noman rani da ruwan damin nan ba amma yanzu ka duba da ka hita eh, gada za ka tarar da cewa gashi nan ana noman rani mutane an samu masu aikin yi inda gwamnati ba ta ba da gudunmuwar da ya kamata ba mu ba mu sakin jiki mu je mu tara ruwa har mutane su zo suna noman rani ka je kwanan mai daina yanzu za ka ga yara suna kasa dankali suna sayarwa uwayen suna kasa suna sayarwa an samu abin yi wannan ba karamar nasara ba ne kuma bata samu ba sai dawowa a bi tsarin da ya kamata a bi na ajiyar ruwa wanda kuma gwamnati ta ba mu gudunmar da ya kamata don yadda bata ba ba wannan abun ba zai yi ba to ya kake ganin dore wannan tsari wannan wannan tsari zai dore training ne ai ba ni da yi ba collective ne aiki ne na bai daya ko ba mu nan akwai waɗanda za su ci gaba da shi an ba su training babu yadda za a ya koma baya an ta gaba ke sai dai sun ƙi wannan eh, abin da aka aza su gari sa a baya wasu gaba ɗaya ma sun ɗauka ba zai yi a ce hakan ta tabbata ba ko alama da suna ba da shawara hanya mafi sauki ko wadda za ta dore ne a jawo tun daga dam da ba kalori zuwa wusa to ko da an ko da an yi wannan ƙari ko da an yi wannan ƙari ne bisa ga abin da ake da shi amma tabbatattar magana mm. ba ya taɓa yiwa a zo a yi dizayin ɗin abu mm. na ɗan ƙananan shekaru mm. an yi shi ne for life to tun da an yi design din dam din gusa for life to a bi hanyar da aka aza shi a kai ko da za a samu ƙari na construction na wani additional construction wani abu ne daban to alhamdulillah ruhe zaman da zani shine ina kira ga al'ummar jihar zamfara da musamman mutanen cikin garin gusau su gane cewa mai daraja gona yana kashe mukardan kuɗi akan ba da ruwan sha tsaftataccen ruwan sha a garin gusau kuma ina tabbatar ma al'umma cewa za mu iya kai gwargwadon aikin ba da ruwan sha Ya ga kowace shiya za mu ba da ruwa kuma yanzu mun ɗauki matakan kowane gidan rediyo ma za mu rika sanar da su cewa yau mun ba kan wuri da sabon gari yau kamar yanzu mun ba abin ga samuru har da gidan talabijin na nta suna samun ruwa to kuma inda duk su haga wani pipe ya hoshe to muna roƙon su da Allah su gaggauta su kawo rahoto mm. su sanar da mu kuma yanzu ma muna ƙoƙarin buɗe lamba mm. wadda idan aka ga irin wannan mm. kai tsaye su bugu waya su su sanar sai za su je ah, a gyara shi hmm. tunda yanzu za a bada lamba koko sai ah, a sai daga baya mu bada lamba saboda md zai insha Allah muna godiya to masu kallon mu saboda ƙurewar lokaci kuma tilas nan zamu dakata da wannan tattaunawa mai tukar muhimmanci da muka kwashe kusan sa dai muna yi game da abin da ya shafi matsalar samar da ruwan sha musamman a garin gusau da kewaye da kuma faɗi tashin da gwamnati mai ci yanzu take yi ƙarshen jagorancin gwamnan bello muhammad matawalli na gana an shawo kanta ya ta musamman ga mai girma kwamishinan ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar zamfara bilda ibrahim samaina da ya jagoranci wannan ga muna godiya kwarai da gaske ma na gode kwarai da gaske sai kuma babban sakatare a wannan ma'aikata alhaji garba gayari babban sakatare muna godiya kwarai sai kuma shi manajan darakta na hukumar samar da ruwan sha ta jihar zamfara injiniya buhari dosara muna godiya kwarai da gaske injiniya sai kuma daukacin waɗanda suka rufo ma wannan tawaga baya tun daga shi daraktan mulki muhammad mandajan gero da da agm operation abubakar e mafara da injiniya bashir rabi bungudu darakta mechanical and electrical da injiniya sani musa agm maintenance da kuma injiniya ilyasu muhammad labaran wanda shine daraktan lamarin ruwa na wannan ma'aikata a madadin daukacin abokan aiki jamil ibrahim gusa wake ce da salamu alaikum malu a wani makon idan ana da raye da uwa ake ana magana najeriya zai a ta arewa tana gaba don kasa albarka ta muke tabbata tuta shegu tanana wa za ya mai da halin na wadiyo